وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون mutanensa mushrikai sun yi jayayya da shi akan ta Allah wato tauhidi suka tsoratar da shi da gumakansu sai ya ce da su yanzu kuna jayayya da ni akan ta Allah da bauta alhali ubangiji na ya datar da ni zuwa gare shi to bana jin tsoron gumakanku domin ba sa mallakar cutarwa ballantana su cuce ni haka ma ba sa mallakar amfani ballantana su amfani ni sai dai da abin da Allah ya ga dama duk abin da Allah ya ga dama shi yake kasancewa saboda Allah ya san komai babu abin da yake buya a gare shi a cikin ƙasa da sama ya ku mutane na ba za ku azantu ba akan abin da kuke kai na kafirci da hada Allah da wani wato shirka ku yi imani da Allah shi kaɗai ba